بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، يوجد رسمنا نستن دا أكو أتكن كراتمنا عمدة الأحكام الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله زام تاشي من أتكين باب الجامع دكتين كتاب الصلاة أتكين باب التشهد نعم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنكر أودة عبد الرحمن بن أبي ليلى قال يتي لقيني كعب كعب بن أجرة كعب بن أجرة يا حددني فقال سيتي من ألا أهدي لك هدية بنا باك هدية با إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا مدعى النبي صلى الله عليه وسلم يفتو وجمه فقلنا سمكة يا رسول الله يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك Allah يا sanar يا يا yaya za mu يا maka sallama fa kaifa nusalli alayhi yaya za mu yi maka salati فقال سيتي يقول وتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد a wannan hadithin ya kunshi zikiri daga cikin abtar ɗin da ake yi a cikin sallah shi yasa ya dace a almusallif ya kawo shi a wannan bigire wato wannan zikiri shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dikirin Allah zikiri yana daga cikin zikrullah ambaton Allah yana daga cikin manya-manyan ayyukan ibada daga cikin mafiya kusancin abin mafiya kusancin da suke gabatar da suke kusantar da mutum ya zuwa da Allah tabaraka wa ta'ala saboda abin da ya kunsa na falalarsa wanda Allah mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da cewa duk wanda ya mun salati guda ɗaya Allah zai masa salati guda goma wannan hadithin imam imam Abdul Ghani a bisa al'adarsa ya rawaito shi daga hadithin Ka'ab ibn Ujra wanda yake bayyana sigar yadda salati yadda ake salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sigogin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayoyin da suke bayanin sigar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo daga riwayoyin sahabbai da dama a cikin bukhari da muslim akwai wannan hadithin na ka'ab ibn ujra a cikin sahih muslim da muwatta akwai hadithin abu mas'ud al-badri uqbata bin amir haka akwai hadithin abu huraira radiyallahu anhu a cikin sunan da hadithin amir mu'minin ali ibn abi talib ibn amir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu da hadithin talha ibn ubaidillah da hadithin abu humaydin sa'idi shi ma yana cikin bukhari da muslim da kuma hadisai masu dama waɗanda suke waɗansu sahihai ne waɗansu a mustawa a martabar hasan suke waɗansu kuma da'ifai ne wanda ake aiki da su su ne hadisai da suke a martabar sahihi wal hasan amma hadisai da'ifai babu ba ma ba a waye su a wannan babin saboda hadisai sahihai sun wadace al'umma ga barin a je zuwa ga hadisan da ba su inganta ba abdurrahman ibn abi laila shi ya rawaito wannan hadisin daga ka'ab ibn ujra abdurrahman ibn abi laila yana daga cikin fuqaha wa ahli kufa yana daga cikin faqihan kufa malamin alqur'ani malamin hadith ne kuma malamin fiqh ne maganganun sa a cikin fiqh sun shahara haka ɗansa muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila faqihi ne fitacce a cikin fuqaha'u ahlul kufa duk da yake a cikin auren ilimin hadith bai kai bai kai ingancin riwayar sa bata kai ingancin riwayar ubansa ba Abdurrahman ibn Abi Layla wala riwayar dan uwansa Isa ibn Abdurrahman ibn Abi Layla saboda haka wato shi Abdurrahman ibn Abi Layla malami ne kuma gidansa gidan ilimi ne domin zuriyarsa sun suna daga cikin waɗanda suke masu riwayar hadithi da kuma ilimin fiqh yace laqiyani ka'ab ibn ujra ka'ab ibn ujra al'ansari yana daga al'uba'i daga cikin ƙuba'a yana daga cikin sahabbai da suka halarci bai a ridwan shine ya wannan hadithin shine wanda aka saukar da ayar rufsar a wato hukuncin fidiya a kansa a lokacin da suka tafi da suka tafi a sulhun hudaybiya da lokacin suka tafi zuwa din da aka yi sulhun hudaybiya shekara ta shida bayan hijira a yana da kwari farfata da yawa a kansa inda nishi da shi kuma yana cikin halin idrami ba zai iya aske kai ba ba zai iya taje kai ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wannan waɗannan wato kwari suna cutar ka yace ƙwarai suna cutar ta ya rasulullah sai yace masa ya aske kansa sannan ya yi fidiya wanda ya bayyana masa hukuncin fidiya din in ma ya yanka wa in ma ya ce da ne shida wa in ma ya azumi a shine wanda a kansa wannan sunna da wannan hukunci ya bayyana ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu a shekara ta hamsin da biyu bayan hijira a madina to shine ya rubeto wannan shine ya ce ma abrahman ya haɗu da abrahman ibn abi laila sai ya ce masa ala uhdi laka hadiya baka hadiya ba a cikin wannan magana ta ka'ab ibn ujra akwai bayanin halin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke na wato isa matuƙa wajen nasiha ga wannan addini da kuma nasiha ga wannan al'umma yanda suke kokarin abin da yake mai kima a wajensu shine abin da zai bayyana addinin nan mutane yayin da suke tunanin hadiya shine abin da za a ba mutum wani abu na duniya ko a ce a baka fili ko a baka mota ko a baka ko a cika maka account ɗinka da kuɗi ko a baka shaddodi iri-iri shi ko hadiyar da yake zai bashi hadiya ce ta bayyana masa sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a haka sahabbai suka kasance kuma haka yi kamata ahlul ilimi su kasance su kasance masu kokarin yada shi domin da haka wannan shine zakkar ilimi wannan shine zai sa ilimi su ya zama mai albarka shi zai sa rayuwar su ta zama mai albarka to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance kowane motsi nasu kowane motsi nasu da kowane haduwa da suke da bayan Allah dama ce ta su isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka zama to rayuwar rayuwa ce mai albarka domin a cikin duk abubuwan da suke akwai bayar da fa'ida ga al'umma ba abin da zai ba mu al'umma fa'ida irin fa'idar ilimi domin ita ce shi ita ce ita ce sadakar da ba za ta yanke ba domin koyaushe wani ya je wannan ilimin ya aiki da shi ko ya sanar da shi ga wani wanda zai aiki da shi ko kuma wannan ma ya sanar da shi ga wani wa haka za har Allah ya rufe kasarsa wannan alkhairin yana nan ga wanda ya so ya isar da wannan ilimi saboda ake sanin wannan ne ya sanya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zamanto wato masu isa matuƙa wajen bayyana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin bala'i ga malami Allah ya bashi ilimi amma ya kama bakin sa ya kun a yi kuskure a gabansa ko a gidansa an yi abu ba daidai ba dama ta zo wanda zai bayyana sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kama bakin sa ya ko ya ji nauyi ko kuma gabaki ɗaya ma bayyana sunan bata dame shi ba domin addinin bai dame shi ba to wannan misali sai ya zamanto ya zamanto misalin yahudawa ke kamar kimari ya hamilu asfara bisa matalul qaumin ladina a bi tun da wannan misali dan haka wajibi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi ko mai ƙanƙantarsa ya zamanto kwaɗayinsa a wajen isar da wannan ilimin ta hanyar bayaninsa a kantinsa a wajen aikinsa a cikin mota a ajinsa a waɗanda suke tare da shi na kusa da wanda suke tare da shi na nesa da duk wani wanda mu'amala ta haɗa shi tare da shi idan dama ta zo ka bayyana ka isar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gyara kuskure kai umarni da kyakkyawa kai hani da mummuna kai wa'azi kai nasiha ko kai gaggawa kai wannan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi da haka ya zamanto kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ambatonsu ya zama to babu wanda yake musu mummunan ambato in ba tsinanne tababbe wanda ba shi da rabo a wajen Allah ba amma duk wani wanda yake da rabo a wannan alkhairi za ka gaba abin da yake yi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yawaita addu'a sai addu'a gare su bir ridwani war rahmati wal maghfira domin haka Allah madaukakin sarki ya musu alkawari والسابقون الأولون من wal والأنصار والذين bi بإحسان رضي الله عنهم wa عنه to wannan addu'ar wannan ayar da wannan bayani ne na abinda Allah yi na fi'ilin Allah to ba abinda zai shafe su to ba wani abu ne ya sanya su suka zamanto haka ba illa irin waɗannan abubuwan da muke gani a cikin ruwayoyin hadisi na rayuwarsu tare da tabi'ai na rayuwarsu tare da al'umma wanda ya nuna gayan san alkhairin da suke da shi ga wannan addini da kuma ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da suka tsara wannan amana sai allah maɗaukakin sarki shi ma ya tsare mutuncinsu ya tsare al'aurarsu banda kuma abin da Allah zai ba su ranar alkiyama na wato kusanci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaukakar daraja a cikin aljannatul firdaus sannan har wayo a cikin faɗin sa ala uhdi laka hadiya a ciki akwai uslubi na tashwiq na kan nuna ma mutum cewa sha'anin ilimin nan fa na addini na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kima yana da martaba yana da daraja ba labarin jarida ba ne ba labarin rediyo ba ne ba hira ba ce ba tatsuniya ba ce a abu ne wanda yake mai kima shi yasa ya ce ala uhdi laka hadiya kuma wannan sun koyo shi ne daga tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya kama hannun Abu Sa'id ibn al-Mu'alla ya ce masa kafin ka fita daga masallacin nan zan sanar da kai wata sura da Allah bai saukar da ba da ba a saukar da kaman da kwatankwaciyarta ba la a cikin at-taura wala a cikin injila wala a cikin alqur'ani kaga dan ya sa masa wato ya ji ya kimar abin da za a sanar da shi ya san cewa abu ne mai daraja abu ne mai kima to haka ya kamata malami ya kasance wajen bayanin kimar ilimi kada ya wofantar da ilimi kada ya tozarta ilimi kada ya wulakanta ilimi shi yasa wata ran imam malik ya zo ya gama an kewaye wani mutum mutane da alluna suna rubutu wai aka ce yace menene wannan aka ce malami ne yake riwayar hadisi yace ba shi da bukata a gare shi sai ya kau bai dauke yi riwaya da wajensa ba domin bai garrasta ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne imam malik kafin ya riwayar sunna in mutum ya zo ya ce ta yana tambayarsa akan wani abu sai ce me ya zo da kai fatawa ce ko ka kana neman hadith ne in yace hadid yake nema sai ce to dakata sai ya koma gida ya canza kayansa ya yi wanka ya canza kayansa ya sanya kaya waɗanda suke na masu kwarjini ya sanya turare ya yi turaren wuta sannan ya zo ya zauna a bisa hai'ar kwarjini sannan ya yi masa riwayar hadidi domin ya san cewar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce mai kima magana ce mai daraja wannan ya samo tushensa daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka sahabbai suka kasance dan haka ka ibn ujra yace ma abdurrahman ibn abi layla ala uhdi laka hadiya bana baka hadiya ba to sannan ya gaya masa wannan sunnar to haka ya kamata mu kasance wajen wato daraja sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daraja iliminta da kuma daraja duk wani ilimi wanda yake yana da alaka da alkitabu was sunna abu ne wanda yake mai kima ba mu da abin da yafi wannan ba mu da abin da muke takama da shi ba mu da abin da muke tutiya da shi irin ilimin alkitabu was sunna saboda haka shi ya kamata mu bashi kimarsa mu san duk abin da zai bayyana darajarsa ya zama to kan cewa mun yi kada ya zama to mun bayar da shi a wajen da za a yi masa rukunsa kai na kashi ba za a ga kimarsa ba ba za a martaba shi ba to sannan ya baya masa sannan bayan ya yi masa wannan shimfiɗar ya yi wannan muqaddimar sannan ya masa bayanin hadisin yace da alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya same mu wanda yake nuna kan cewar sahabbai suna suna ah, zaune ne a majalisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su a hadithin abu mas'ud al-badri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana muna majalisin sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada al-ausi al-khazraj sayyid al-aus shugaban kabilar aus daga cikin al-ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya je majalisin sa a lokacin da ya samu sahabbai to shi ma aka masa wannan tambayar a waɗansu malamai sun tafi akan cewar majalisi ɗaya ne aka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar amma yadda zahirin riwayoyin suke da sabanin wato mafaris ɗinsu ya nuna cewa bayanin sigogin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'azzuri an tambaye shi a wurare daban-daban to daga cikin dai wannan wurare shine bayanin da ka'ab ibn ujra ya yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su sai suka tambaye shi fa sai suka ce ya rasulullah a wata riwayar an ce ka'ab ibn ujra shine yayi magana shine ya wato shi ya jagoranci magana amma ai yace aka ce faqulna yayin da aka ce faqulna muka ce wato saboda yayi da yawun su ne baki daya kamar ittifaqi suke kan cewa ya kamata mu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari wanda yake muhimmi faqulna muka ce ya rasulullah qad alimna a cikin fadin su ya rasulullah wannan inda sahabbai suka ladabtu da ladabin da Allah ya ladabtar da su ne Allah ta'ala ya ce la taj'alu du'a ar rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd kada ku sanya kiran da kuke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran juna kada ku ce ya Muhammad ya Ahmad sai dai ku ce ya Rasulullah ko ya Nabi Allah amma kada ku kira shi da sunansa wannan yana daga cikin darajta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin saboda girman haƙƙinsa ga wannan al'umma annabiyyu auladil na min anfusihim saboda haka ya kamata a bambance shi daban wajen yadda za a yi masa mufataba a kira shi da sifar da da sifarsa a kira shi da siffar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kamar yadda shi ma ya kira shi ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan mudaffir ya kira shi da sifofinsa wanda suka wanda yake a cikin wannan Allah yana koya mana ne kan cewa ko shi rabbul izza yana wannan yana bayyana wannan matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yi masa mukhataba ba da sunansa ba sabanin yanda yayi masauran annabawa ta ce ya musa ya ibrahim ya nuhu ya adam da sauransu amma shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai kira shi ya ce ya muhammad ba a cikin alkur'ani sai dai ya kira shi da sifarsa ta annabci ko ta manzanci ko sifa daga cikin sifofi da suke nuni ga matsayinsa na annabci a wajen allah tabaraka wa ta'ala suka ce qad alimna kaifa nusallim alayhi mun riga mun san ah, ah, qad allamana allah kaifa nusallimu alayhi haka wannan a wata riwayar ta Allah ya sanar da mu ya za mu yi maka sallama a wata riwayar kuma qad alimna kayfa nusallimu alayk mun riga mun san yadda za mu yi maka sallama wannan suna ishara ne da cewar sun san yadda za ka yi maka sallama a cikin tashahhud inda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu cewa in sun zauna za su yi tashahud cikin abin da za su faɗa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wannan sallama ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in za ku sallama ga in za ku sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai ku ce assalamu alayka ayyuhar rasul ba a sai kun kara wa rahmatullahi wa barakatuh to a cikin fadin ka'ab ibnu a cikin fadin sahabbai da suka ce qad alimna a cikin wannan akwai taskiya muna yi ilimi mun sani kuma Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawo kanku to amma wannan sun faɗe shi ba a babin taskiya ga kawo kansu ba a babin shimfiɗa kan abin da za su tambaya a kansa ne don haka malamai suka ce babu laifi mutum ya magana da abin da yake akwai taskiya a cikinsa idan ya zamanto akwai haja akwai bukata kamar yadda annabi yusuf ya ce ija'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim sanya ni na zamanto mai kula da wato abin nan a taskokin dukiya treasury na dukiyar ƙasa inni hafizun alim ni mai kiyayewa ne kuma masani kaga a cikin wannan akwai tafiya ya sifanta kansa da waɗannan sifofi to amma domin me domin saboda kada wani wanda yake ba ahali ba ya je ya gabatar da kansa saboda shi ya san cewa shi ahali ne ga wannan sai ya bayyana kansa shi sa ibn abdul bar a cikin jami'in bayanin ilmi wa fadli yace yana ga malami idan ya zamanto yana waje waɗanda ya gaya. za a jibinta al'amari ga wanda yake ba ahali ba ya bayyana matsayinsa na ilimi idan bai yi haka ba ya haɗinci addinin Allah saboda haka kamar an zo ana maganar cewar za a ƙaddamar da wani wanda yake bai cancanta a ƙaddamar da shi ba to nan wajen ba tawali'u ba ne ka ce a bari kai shiru har sai an zo an nuna ka ko har an zo an gane ka babu laifi ka bayyana kanka ka bayyana abin da Allah madaukakin sarki ya baka na ilimi domin akwai haja a nan wajen akwai bukata amma al'asul ba mutum baya ma kansa taskiya mutum ya koya kansa ya tawali'u amma idan ya zamanto cewar jahilci ya bayyana ko kuma ya zamanto za a yi islam jahilci zai barna a cikin al'umma to wajibi ne ma'abuta ilimi su bayyana kansu don a san wane ne ya cancanci a koyi da shi wane ne bai cancanci a koyi da shi ba to nan ma a wani yaƙi daga cikin waɗannan suwar ɗin sun bayyana wannan matsayi nasu na ilimi da suke da shi wanda yake alawar sun yi shi a fuskar tazkiya amma domin bukata domin su tsora a kan abin da zai biyo baya na ilimin da suke na wato bayyana rashin sanin su ga abin da suke so a koya wasu sai suka ce fa kaifa nusalli alayhi ya zami maka salati ya zami maka salati domin Allah madaukakin sarki ya ambaci abubuwan guda biyu ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ya kun wanda suka imani ku yi salati gare shi kuma ku yi sallama taslima suna masu miƙa wuya to sun san sallama wa sallimu taslima sun sani to amma yaya za su yi salati domin sallamar ita kanta suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu ba haka za su yi ba sai za in suka zo a cikin sallah cewa suke assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu ala mika'il waɗansu kuma su rinka tasbihi da takbir tsakanin a zama na biyu tunda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana musu me za su yi ba to na sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu a'a Allah shi as-salam idan za idan kuka zo kuka zauna a cikin sallah ku ce at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat ya bayyana musu at-tashahhud wanda a ciki akwai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai bayanin abin da ya zo na wannan ayar cewa abin da ake nufi da sallamar da aka ce a cikin wannan ayar ala akmalul wujub shine wanda wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da to sai suka tambaye shi salati ko ka yaya za su faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qulu ku ce wannan amr ne umarni ne dan haka wadansu suka suka suka yi da wannan akan wajabcin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu kuma suka ce a wajabcin a cikin sallah ne domin a cikin wata riwayar hadithin abu mas'ud a cikin wata riwayar hadithin da yake bayanin sigar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin abi huraira a cikin sunanin nasa a cikin sunan da kuma sahih ibnu khuzaima sun kayyade tambayar ta fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina yaya za mu maka salati idan muka zo muka yi maka salati a cikin sallar mu saboda haka yace qulu to da wannan riwayar imamu shafi'i da sauran malamai waɗanda suka suke akan wannan ra'ayi suka tafi akan cewa yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wajibi ne saboda an ce qulu ku ce kuma an kayyade da cewa idan muka yi salati gare ka a cikin sallar wannan matsalar za ta zo mana a wajen ƙarshen karatu bayan bayanin ma'anonin lafuzan hadithin su aljumhur kuma sun tafi akan cewa a wannan umarnin na umarnin kaifiya ne na umarnin bayanin kaifiya ne ba shi da alaka baya cikin umarninsa na zahirin wuju kamar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa a jita ila ila firashika faqul hmm, bismika allahumma wa ba'tu jannati idan ka zo wajen kwanciyar ka ta ce kaga ba ba abin da zai nuna cewa wannan wajibi ne domin yana bayanin kaifiya ne yana bayanin kaifiya ne ba yana bayanin cewa wannan zikir ba yana bayanin hukuncin faɗin wannan abin da ya zo bayan sa ba ala'ai hal wajen karshe za mu zo bayani akan mai hukuncin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah قولوا أن صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد اللهم معناتها يا الله ونميم أنت اللهم ميم الميم المشددة أتكلم اللهم أنك أوتني ميمكن حرف النداء wato in ka ce allahumma kamar ka ce ya allah ne shi yasa larabawa ba sa cewa ya allahumma domin suka ce ya allahumma sun haɗa al'iwar wal mu'awwad sun hada maimako da abin da aka zamanto maimakonsa wanda yake kuma wannan baya yin haka in dai ba a shi'ir ba ba sa yi in dai ba a cikin waka ba mawaka ba su da ka'ida mai sa iya sun ce zarura shi'iriya kamar yadda mawaki ke cewa inni ila ma hadathu alamma aqulu yallahumma yallahumma eh, to wannan za a iya faɗansa a cikin shi'ir amma banda a cikin annabi shi yasa ba za ka taɓa gani ba a cikin alfazul dhikr al-hakim ko a qur'ani ko a cikin sunna na sallallahu alaihi wasallam cewa ya allahumma an ruwaito daga waɗansu malaman salaf magabata shine annabar ibn Shumai cewa mutum in yace allahumma ya kira allah da da sunansa da ya tara dukkan sifofinsa na ɗaukaka don haka ya nuna falalar roƙin addu'a da wannan lafazi falalar yin addu'a da wannan lafazi duk da yake yawan yawan addu'o'in alqur'ani da rabbi ne da rabbana amma yawan yawan addu'o'in da suka zo a cikin sunna da allahumma ne bal annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hada tsakanin su kamar yadda aka rubuto cewa mafi yawan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya hada tsakanin lafazan lafazan guda biyu da allahumma da rabbana salli ala muhammad salli wannan fi'il amr ne na salla yusalli asalin ma'anar sala addu'a asalin ma'ana ma'anar sala kenan addu'a yin addu'a wa salli alaihim ai wad'u lahum kai musu addu'a to amma idan aka ce Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wannan salatin ko me ake nufin da salatin Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Allah ta'ala yake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi malamai sun yi sabani a cikin wannan kalma abin da ya zo daga Abdullahi ibn Abbas shine ma'anar salati shine rahma in aka ce Allahumma salli ala Muhammad ay Allahumma arham Muhammada Allah kai rahama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka aka rubuto daga ibn abbas salatin mala'iku kuma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addu'ar su ga Allah ya wannan rahamar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine aka rubuto daga ibn abbas amma wannan waɗansu malamai sun waɗansu malamai sun yi rajin wannan ra'ayi da cewa alqur'ani ya nuna akwai bambanci tsakanin salati da rahama domin Allah madaukakin sarki ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma min rabbihim wa rahma wal ورحمة والأصل al المغايرة an ce waɗannan salatai sun tabbata a gare su daga ubangijin su da kuma rahama kaga salati daban yake da rahama kenan inda ɗaya inda su ɗaya ne zai zamanto an ce rahama ta tabbata a gare su da kuma rahama sai zamanto kan cewa babu fasaha domin an yi aka shai ala an yi aka abu akan abin da yake daidai da shi asali ko idan aka yi atafi za a nuna kan cewa abinda aka gwama shi da shi ba shi ne da farkon ba don haka ne waɗansu malamai suka fi rinjayar da kaunin wani daga cikin al'ummatul tabi'in shine abu aliyat ya fi da yake cewa ma'anar salatin ma'anar in aka ce Allahumma salli ala Muhammad ma'anarsa Allahumma azzim Muhammada Allah ka girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma'anar salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya girmama shi salawatullahi wa salamuhu alaihi ma'anar salatin mala'iku kuma gare shi roƙon su ga Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam girmama Allah girmamawar Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira amma a duniya bi ila'i dhikri ya ɗaukaka ambatansa, a ɗaukaka ya ɗaukaka ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda da ba a san shi ba ya zamanto an san shi inda da ba a ambatonsa a cikin kiran sallah a rinka kiran sallah ana ambatonsa wannan yana daga cikin ila'u zikrihi sallallahu alaihi wasallam wa izharu dinihi addinin sai ya a ko ina yana daga cikin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibqa'u shari'atihi kuma shari'a ta zama to wanzajjiya ba abin da zai ba abin da zai kawar da ita ana yakinta ana yakinta ta ko ina da ana an tara dukiyar duniya da karfin duniya dan a fice hasken shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma allah ya kyale ta ya rusa masu wannan yakin ya bar shari'ar musulunci ta zamanto ta wanzu ba abin da zai shafe wani ya ɗaya daga cikin abin da muke roƙa ma allah abin da muke roƙa ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayin da muke cewa allah kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati a lahira kuma bi ijzari mafhumati allah ya kaurara ya kausasa ya kaurara ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi lada mai girman gaske sannan ya ba shi ceto a cikin al'ummarsa ya yawaita waɗanda zai ceta a cikin al'ummarsa sannan kuma ya bayyana fallar annabi sallallahu alaihi wasallam ala rusul halal ta ba shi maqamul maqam Allah zai wa'ada wannan duk suna cikin salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma'ana yake ce ma'ana wacce ke mafi rinjaye musamman a waɗansu riwayoyin sifar sigar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ambaton rahama tare da salati kamar yadda yazo a hadisin abi huraira duk da yake ba hadisi ne wanda yake bai inganta ba warham muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad warham muhammadan wa ala muhammadan kaga aka kawo salati da da albarka da kuma da kuma rahama saboda kai da kan cewa rahamar kenan ba duk da yake wannan riwayar ba ta inganta ba kamar yadda za mu zo a cikin bayani salli ala muhammadin aka ce a wajen a cikin faɗin sa sallallahu alaihi wasallam salli ala muhammad ya nuna hujja ne ga abinda malamai suka tafi a kai kan cewar yana daga cikin bid'a mutum a cikin sallah idan zai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma salli ala sayyidina muhammad domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya musu yadda za su yi salati bai kawo lafazin siyada ba duk da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ko tantama babu shakka shine sayyidu walad adam wala faqa kamar yadda ya bayyana kansa ya faɗa ya faɗa cewa anna sayyidu walad adam wala faqa ni ne shugaban bani adam baki ɗaya ko babu alfahari saboda haka shine kowa shi ya fi cancantar a ce masa sayyidina a ce sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma a wajen salati yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya yadda sahabbai suka yi haka mu ma zamu idan muka yi kari sai ya zama to kamar mun nuna cewa mun bi sanin kimar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa shi kansa sallallahu alaihi wasallam ko bisa sahabbai sai ya zama to yana daga cikin babin istidraji a kan shari'a a ai ba a gano wannan abu ba to mun gano to wannan shine abin da yake sanyawa mutum ya shiga cikin wato kata abin da yake sanyawa mutum ya mutu a cikin bid'a kenan ya zama to ne ma shar'i Allah za a wata ran wani mutum ya zo ya ce mai Imam Malik a ina so idan zan yi ihrami maimakon sai na je dul kulaifa na zo ne ihrami a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kada ka yi ina ji maka tsoron fitina wace fitina ce mul ɗan mul kaɗan ne zan ƙara fa tsakanin da tsakanin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da dul kulaifa mul uku ne mun uku kai zan kara sannan kace kana ji mun tsoron fitina yace wace kware eh, kuwa wace fitina ce ta fi tsanani bisa ka ga kan cewar ka gano wata falala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai santa ba tunda shi ya bar masallacin ya yi ne kai kuma ka gano abin da shi bai wato kana ganin kana da abin da yake zaka yi ka fi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya to duk wanda yake duk koyaushe mutum musulmi ya rika tunanin wannan wannan an shi daga sa'id ibn al-musayyib al-makhzumi ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in daga cikin fuqaha usaba wanda suka san alqur'ani suka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suka san kimar sahabbai suka san su ne ainihin salaf haka dalika an rawaito daga imam malik saboda haka musulmi ya rinka tunani akan wannan koyaushe aka bayyana masa wata falala ko ya karanta a cikin wani littafi ko ji daga cikin mutanen da suke magana suke sakin bakinsu a kan sha'anin suke ma wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallam karan tsaye ba sa ganin kimarta suke nuna mutane wa ai su masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma suke bayyana wa mutane falala wanda yake a cikin bayanin falalar za a bayyana maka ta'asa ake bayyana maka ba falala ba domin mecece ta mecece falalar da za ta kai kai zuwa ga ya zamanto ka shiga cikin fitina tunda Allah ta'ala cewa yi falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim waɗanda suke saba umarnin al'amarin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoro su zamanto cikin eh, wato gargadi ya zo musu kada wata musi fitna ta same su ko kuma azaba mai su sauka a gare su dan haka ne waɗanda waɗanda ma aka ruwaito daga cikin sahabbai sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un salatin da ya inganta nasu da suka yi ko wanda bai inganta ba kamar ibnu mas'ud kamar ali ibn abi talib dai ibn mas'ud ya inganta na ali ibn abi talib akwai akwai magana a cikin isnadin sa dukkanin su ba wanda ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sifar siyada a cikin salatin da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mutum musamman a cikin sallah mutum idan ya faɗa ya aikata bid'a kharijus sala idan mutum yayi babu laifi amma min babu aulatar ku hmm, a wajen salati amma wajen shahada babu ne ka ambaci ka sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifan siyada ko in zaka kira shi kace sayyidu nabiyyu sayyiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wajen salati yadda ai taqayyudi da lafazi shine min babu aula wa ahra saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa ala ali muhammad da kuma ali muhammad ali muhammad al al asalin ma'anar al ma'anarsa al ahad al'ahad sai aka yi aka baddala wannan hababba din ta koma hamza sai ya zamanto a'al sai kuma aka yi tasgirin hamzar sai ya zamanto a'al shi yasa in aka zo tasgirin launin lafafi ake cewa uhai saboda dama tasgiri ko jam'i shi yake bayyana asalin kalma to kaga da aka yi tasgirin al aka ce uhai sai ya nuna kai ba a ce u'ain ba sai ya nuna kai ba asalin kalmar ahal ahal kuma su ne iyalin mutum nan malamai sun yi saɓani me ake nufi da alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam a nan wajen waɗansu suka ce alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufi ababin salati da ababin babin zakka duk ɗaya ne su ne wanda aka haramta musu sadaka kuma kamar yadda zai ibn arqam wanda ya rubuto hadisin haramta sadaka ga alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ne banu hashim alu aliyu وآل أقيل وآل عباس وآل جعفر سني جدا أعن وتجدا سيدنا علي إن أكتش آل علي حشي كان علي يشبتي آل عباس دا جدا سيدنا عباس da gidan aqil da gidan ja'far ibn abi talib waɗannan su ne aka haramta musu sadaka kuma sun aka ce alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ake nufi su ake nufi waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da tsarin muhammadu sallallahu alaihi wasallam banu hashim da banu al-muttalib banu hashim da banu al-muttalib kamar yadda ke kauli imam shafi'i wanda a ciki sauran ƴaƴan al-muttalib Ibn ibnu abd su ma za su shiga ciki imam ahmad kuma yace su ne abinda ake nufi da da alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne ahlu Baiti. mutanen gidansa wanda ya hada da matansa da zurriyarsa dalili ku shine hadithin abu humaydin sa'idi ya bayyana da ya zo sifanta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati da Allah kai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da matansa da zurriyarsa saboda haka an shigar da matansa an shigar da zurriyarsa kuma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itlaqin alu muhammad da nufin da nufin matansa kamar da aisha radiyallahu anha take tarwaito cewa ma shabi'a alu muhammad sallallahu alaihi wasallam salatata ayyamin min khubzin ma'duma manzan wato iyalin mati eh, abin da ke nufi da alu muhammad anan shine manzan allah sallallahu alaihi wasallam da matansa ba su taba koshi da gurasa wanda yake an ci ta da romo ba an hada da romo an ci ko romo al-ma'dud wato shine wanda za a yi mata niyya al-idam ko romo ko zai kamar man zaitun ko abin nan ko zuma wani abu ne wanda za a haɗa gurasa da shi ba ka ci da gayarta ba to ba taɓa ta ba gaya ba har kwana uku a jere kwana uku ba su taɓa yin wannan bayan shi ne kuma wanda aka ba shi ne kuma fati fasa'ir abu a wata riwayar kuma hadithin abin huraira yake cewa ya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin quta Allah ka sanya arzikin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam quta wato daidai gwargwaro yau da akwai gobe babu to kaga tun yace alu muhammad abinda kuma yake nufi a nan wajen matansa da shi da matansa domin idan mutum aka yi itlaqin al ba a ambaci mutum ba in ka ce alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma an kace muhammadin wa muhammadin wa ali muhammad to ali muhammad daban muhammad sallallahu alaihi wasallam daban domin kamar lafazin al-islam al-iman wal islam idan jama aftarqa idan tarafa jitama'a in ka ambace su tare sai su zamanto kowanne da ma'anarsa in ka ambace su tare to kowanne da ma'anarsa in ka ce al in ka ce al innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat to al muslimin ba su ne al mu'minin ba amma in ka ambaci guda ɗayan in ka ce innal eh, ka ce ya ayyuhal ladina amanu hmm, ko kuma in kuntum mu'minin to hatta da mu'minai da musulmi duk sun shiga ciki haka kamar al-miskin wal faqir in ka hada su da baki daya ka ce innal sadaqatu lil eh, eh, fuqara wal masakin ka ambace su tare to kowanne da ma'anarsa idan jtama aftarara amma in ka ambaci guda daya aw it'amun fi yawmin bi masar yatiman za aw miskinan za ma tuba ba in ka ce miskinan in ka ambaci miskin shi shi kadai to faqir ma ya shiga ciki sai ya zamanto almiskin ma'anarsa da faqir duk ɗaya ne amma in suka bambanta in ka haɗa su tare shi ya kone ya samu ma'anarsa to haka zalika al da kuma sahibul al in ka haɗa su tare sai su zamanto daban in kuma ka bambanta su to sai su zamanto a ma'anarsu guda ɗaya ne waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ali ali muhammad abin da ake nufi da shi ne, ali da fatima da hassan da hussein da 'ya'yansu su ne a su ne ahalin bai wannan ne kaulin kaulin waɗansu daga cikin ɗan an zaidiya ɗan an rafi da ba ruwan da abin da suka faɗa don su ahalul bai a wajen da suka dama suke mayarwa ahalin bai su sai na abbas da sauransu ba ahalul bait ne da ja'far ba ruwan kuma a cikin ahalin bai din ma da suka zo suka ce 'ya'yan da ali da fatima da hassan da hussein da 'ya'yansu. ɗayan sayyidina ali ma hasan da hussein ne kawai sauran ƴaƴansa ko irin su muhammad ibn al-hanafiya da abubakar ibn ali da umar ibn ali da sauran su babu shi ba ahlul bait ne haka ƴaƴan fatima zainab da ummu kulthum babu su kamar wannan ne ai suka ce ma ai shi kansa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan nasa fatima ce kawai ƴarsa da zainab da ummu kulthum da ruqayyah duk ba ƴaƴansa bane ƴaƴan ruku ne abu ne kaga yadda hawaye san rai in ka sa san rai a cikin ranka to hatta ita kanta gaskiyar so kake ka lauka sauyarta sai ka dace da sarranka to ina ku za ka iya wannan haka ba nika da suka zo wajen ya'yan ƴaƴan da suka zo wajen kan hasan ya'yan ne suka fito da su da ahlul bayt ƴaƴan hasan ba su cikin ahlul bayt al-hasan ibn al-hasan ibn ali da ali ibn al-hasan ibn ali da al-husayn ibn al-hasan ibn da sauran ya'yan sayyidina al-hasan duk ba sa cikin ahlul bayt a wajen su da suka zo wajen Hussein sai suka ce to cikin 'ya'yan Hussein ga baki daya sai suka ware Ali ibn Hussein shine kawai dan ahlul bait sauran kuma duk ba ruwan su cikin 'ya'yan Ali ibn Hussein din ma sai suka ware Muhammad ibn Ali al-Baqir sauran ba ruwan su cikin 'ya'yan Ali al-Baqir suka ware Ja'far sadiq sauran ba ruwan su da suka zo kan Ja'far sadiq Isma'il babban ɗansa sai suka ware shi suka ce ba ruwan su da sauran 'ya'yan sai suka ɗauki Musa ibn Ja'far wa haka saboda haka ahlul bait wanda suka dama su shigar da shi saboda haka wanda ake zuwa ana ce musu ana san wanda ake zuwa ana ce musu shi'a ita ce abinda ake nufi da shi'a su ne masoya ahlul bait hmm? ba maso ƙarya suke ce masoya ahlul bait masoya wanda suka ga dama suka so domin wanda ba ahalin ahlul bait ba sai su shigo da shi sai su shigo da shi wanda ba ahalin bait din ba sai su shigo da shi idan ya dace da hawa ɗinsu to a shahid waɗanda abinda su suka ce da sayyidina ali da al-fatima da fatima da al da al da 'ya'yansu su ne ahlul bait suka ce hujjarsu shine hadithin al-kisa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da bargo ya lullube hasan a sayyidina ali da fatima da Alhassan da husayn radiyallahu anhum jami'a ya lullube suke cewa haula'i ahlul baiti waɗannan su ne ahlul baiti dina to shi ne shaukani yake cewa to idan wannan shi ne hujjarsu, to me shigar da 'ya'ya me hujjar shigar 'ya'ya in dai wannan ne nasin da ya nuna ga 'ya'ya illa a ce a lokacin maza Allah sallallahu alaihi ya ce wannan su ne ahlul bait din sannan sauran 'ya'yan kuma duk waɗanda suka waɗanda sauran 'ya'yan kuma suka shigo ah, da cewar a wannan kuma abin da aka sanar da shi daga baya cewa shigo da 'ya'yan to ina nasi wanda cewa ya shigar da 'ya'yan babu nasi illa kawai a ce kan cewar saboda za a ce zubriyar mutum suna daga cikin ahalul bait ɗinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zubriyarsa ta hanyar fatima radiyallahu anha kawai suka saboda haka sai a ce waɗannan zubriyarsa ne saboda ta hanyar fatima radiyallahu anha wa ardaha suka zo amma cewar ali muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaɗaita a kan su su kaɗai ya nuna kan cewar akwai nusus da yawa da suka zama ba haka ba kamar dai cewar ya ce ali muhammad ya sanya matansa a ciki kuma shi ya yasa nema a cikin hadithin abu mai ya ce allahumma salli ala muhammadin wa ala azwaji kuma ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sanya danginsa yan uwansa wanda ba ya kansa ba ya sanya su a ciki kamar lokacin da al-muttalib ibn nawfal ibn harith da shi da ta ɗayan wanda yake shi ma daga cikin banu hashim a cikin sahih muslim suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce su ma a sanya su aikin karɓar sadaka saboda suna so su yi aure su ma su dan samu aiki su samu albashi na wanda ake biyan ba su karɓar sadaka don su ma su samu su tunani da shin taso sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo Abbas ya ce a taimaka musu ya ce musu ba ku sani ba kan cewa inna sadaka la ta li muhammadin wala li ali muhammad inna ma hiya ausahun nas inna ma hiya ausahun nas ya ce ba ku sani ba ne cewa sadaka ba ta halatta ga muhammad ko ali muhammad kaga ya nuna kan cewa su kansu suna cikin ali muhammad bayan ko ba 'ya'yansa bane ba 'ya'yan ali bane ba 'ya'yan abbas bane bal ƴaƴan daga cikin banu hashim sau da wannan ke karfafa wannan a cewar ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya fice a kayyade shi da waɗanda suka kayyade shi ya sa ne a hadithin abi huraira akwai abin da ya nuna ya haka su da baki ɗaya. wanda yake shine abin da wasu malamai suka rinjayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ya nuna musu salati da cewa Allahu salli ala muhammadin وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته saboda haka suka ce mata sun shiga zurriyarsa sun shiga sannan ahalu baitihi danginsa su sun shiga saboda haka suka ce wannan shine ajma imam malik ya ce ahlu bait ahlu mu'alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne dukkan masu tsoron allah a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin sa ba shine ahlu muhammadin kulli taqi ba hadisin da ake cewa ahlu muhammadin kullu taqi akwai hadisin ko san shi wannan hadisi ne da'ifun jiddan ba la yajuz a ce za a kafa hujja da shi amma dalilin imam malik shine hadisi da yake cikin sahih ibn hibban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cewa inna ala fulani yasumuna annahum awliya'u wa in awliya'i illa almuttaqun annahum ahlu baiti ke wa inna ahlu wa inna ahlu baiti wa in wa in awliya'i illa almuttaqun aw kama qala kaga ban sake duba wannan hadisi na'am aka da al-afam a dali annabi sallallahu alaihi wasallam yace waliyaina a wata ko kuma yace ahlu baitina sune almuttaqun saboda haka wannan shine umdar imam malik shi yasa ne ma har ibn hajar yana kawo hikayar wani daga cikin malamai da wani abin shiga tsakaninsa da wani wanda yake bahashi ne sai ya ya faɗi magana wanda yake ta nuna akwai cin mutuncinsa sai yake ce masa yanzu ka ci mutunci na a taghubbu minni وأنت تقول كل يوم في صلاتك اللهم صل على محمد وآل محمد وأنا من آل محمد yanzu ka ci mutunci ya gashi kuma kullum a cikin sallah kana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kuma ni daga cikin ali Muhammad ne sai ce masa ai ali Muhammad ne at-tayyibin at-tahirin wa anta lasta minhu yace wanda suke wato masu masu aiki nagari tsarkaka su ne ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ku baka cikin kuma wannan haka ne dan an ce ba wai kan cewar don mutum ya ce ahalin bai kuma zai zama to ba zai a bisa ba ba akwai yace tun ahalin bai ko wanda kike wanda kike ba su samu tawfiqin istiqama ba to wanda ba su samu tawfiqin istiqama ba wannan ba zai wadatar da su komai ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fatima ya fatima bint rasulillah la anki min Allah shay'a quli la ilaha illallah fa inni la ubni anki min Allah shay'a kice la ilaha illallah domin ba zan wadata da ke komai a wajen Allah ba duk da yake su kansu din waɗanda suke koda suna yin abubuwa in dai suna nan a cikin asalin imani karaba su da annabi sallallahu alaihi wasallam za su taimake su koda koda suna in dai suna da asalin imani karaba su da annabi sallallahu alaihi wasallam za su taimake su domin kamar sayyidina Umar radiyallahu anhu yayin da ya aure ummu kulthum ya ce yana so ya samu silan karaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan alaka da dukkan sila tana yankewa ranar alkiyama sai karabarsa da silarsa wa hadithun hasan sai na umar ya faɗi wannan saboda haka ko da sun yi din abin nan ko da ka gan su din suna abubuwa wanda suke ba daidai ba a yi musu wa'azi sannan a tunatar da su da asalinsu amma kada ba a yanke musu kaunar kan cewa wannan silar su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta amfane su ba in da ba su da imani to karabar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta amfane su da komai ba kamar yadda bata amfani kamar yadda yake amfani da Abu Talib kawai ta shafa'a da ya masa na rage masa azaba ne a wasu su da shi da shi da shi a cikin da kamar sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim wannan alkaf littashbih a tashbihin a nan wajen waɗansu malamai sun kawo ishkal suka ce to al'asali wajen tashbihi ana tashbi abinda ake tashbihin abu da shi ya nuna yana koma bayan abinda ake tashbihi yani al-mushabba duna al-mushabbahi a in ka ce wane yana kama da malamai ka san wato bai riga ga malamin ba kenan ko bai kai su ba to suka ce to aka ce ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi salati ga annabi ibrahim wato kenan kenan salatin annabi ibrahim ya fi salatin da aka yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba ka ba bayan kuma al'asul mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalu khalqillah afdalu min ibrahim wa afdalu min ali ibrahim da saboda haka jiya za a ce a yi masa salati kamar yadda aka yi masa salati da aka yi salati da annabi ba to a nan wajen su ne malamai suke ta kawo jawabai daban-daban wanda saboda kure wani lokaci ba za mu kawo abubuwan da suka kawo ba amma mafi kyawun jawabi din da suka faɗa shine kamar abubuwa guda uku na farko cewa tashbihi din a asalin salati ne wato kamar yadda aka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai kamar yadda aka yi salati ga annabi ibrahim haka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya masa wannan salatin kamar a cikin asalin salatin amma yanayin salatin da Allah ya ma annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam da yanayin wanda ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya gwargwadon matsayin da Allah ya bashi saboda haka ba a yi tashbihin matsayin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayin salatin annabi Ibrahim ba a cikin asalin salatin ne kamar inna auhayna ilayka kama auhayna ila Ibrahim ay ila nuhi wa Ibrahim ay ila nuhi wal ladina min ba'di mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi da annabi Nuhu da wannan da bayan tashbihin anan wajen a cikin asalin wahayin ne ko amma wahayin Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai yake da wahayin Allah da sauran annabawa ba daidai yake ba inda shi daga cikin jumlar wahayin da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai magana da shi mushafahatan a dalilatul imirai wanda sauran annabawa ba su samu wannan ba ko annabi Musa da ya samu magana da Allah madaukakin sarki ya samu magana da Allah ne a doron kasa a koro shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam inda sa'aratul muntaha saboda haka kaga amma shi ma aka kawo bikafi tashbi aka ce inna haina ilaika kama auhayna ila nuh jawabi na biyu shi ne jawabin waɗansu malamai da suka ce ai Allah kamar yadda ka shahara salatin salati da kai ma'ali Ibrahim ka sanya shi zamanto Abu Ibrahim suka zamanto albarkarsu da darajarsu a wajen Allah mashkuriya ce to kai yi wannan ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka ce tashbihi din min babu ishtihar jawabin ibn al-qayyim kuma shine cewar ai annabi ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali ibrahim tunda yana cikin ali ibrahim da aka ce kama sallaita ala ali ibrahim ya shiga cikin su to da aka ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad shi ke masa wani nasa na daban husus bayan ya musharaka da su a cikin ubu saboda haka a cikin wannan akwai bayanin kan cewa nasa ya fi nasu wanda suka yi waɗansu kuma suka ce to ai aslan ba ba mu yadda ba cewa al-mushabbah nuna al-mushabbahi bi ba menene wani nassi ne ya nuna kan cewa an ka kamanta abu da wani ya nuna kan cewa wanda yake shine asalin ya fi wanda yake shine far'i babu dalili akan wannan saboda haka duk babu bukatar ma kawo waɗannan aujo wanda wanda wanda malamai suka kawo domin iskali ne da aka kawo a bisa wata ka'ida wanda in kace baka da ka'idar ba ba ruwan kuma da kawo jawabi akan wannan abubuwa nan riwaya ta zo kama sallaita ala ibrahim kaga aka ambaci ibrahim kawai ba a faɗi ali ibrahim ba a wata riwayar na ta ibn ujra kamar yadda ta zo a cikin kitabu da awa na sahih bukhari kama sallaita ala ali ibrahim to wannan ne ya sanya har ibn al-qayyim radiyallahu rahmatullahi alayhi yake cewa babu wata riwaya da ta zo da aka hada biyu aka ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim babu wata riwaya da ta faɗa haka saboda in ma dai a ce kama sallaita ala ibrahim wa in ma a ce kama sallaita ala ali ibrahim to amma a cikin bukhari nafsuhu a kitabul anbiya cikin bayanin falalar annabi ibrahim riwaya ta zo da na hadisin shi wannan ka ibn ujra kama sallaita ala ibrahim wa ala ali saboda haka tabbatar ya tabbata abinda ya sa wannan sabanin ruwayoyin suka zo wa daga cikin wani ya daga cikin bambancin riwaya ruwa wani ya kiyaye abin da wani kiyaye ba sai ya sa sai abin mutum a tara lafazin da ya fi kowanne ajma ya fi kowanne ya haɗa a fuskokin gabaki ɗaya kamar mu misali a hadithin ka ibn ujra sai mutum ya amfani da lafazin da ya haɗa dubiyun yace kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim domin ya tabbata a cikin bukhari ali ibrahim abin da ake nufi da ali ibrahim zuriyarsa su ne dukkanin 'ya'yan annabi ibrahim wato 'ya'yan annabi isma'il da 'ya'yansa da annabi ishaq da 'ya'yansa da kuma in ya tabbata cewa annabi ibrahim yana da waɗansu 'ya'yan banda ibrahim da ishaq daga sauran daga waɗansu matan ba hajara da sara ba to duk sun shiga ciki ko kuma bai tabbata ba sun ƙayyadu da isma'il da ishaq da su da 'ya'yansu Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka mai yawa a cikin ali ibrahim domin bayan annabi ibrahim ba wanda ba wani annabi da ya zo face yana cikin zuriyarsa babu wani annabi da ya zo face yana cikin zuriyarsa shi yasa ne waɗansu malamai suke kawo wani waje yani latif wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tashbihin sa da salati ga ali ibrahim suke cewa ai Allah kamar yadda ka sanya annabta a cikin ali ibrahim to allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka sanya waɗannan sifofi ba wai ka sanya annabtar ba ka sanya sifofin annabta a cikin ali muhammad sallallahu alaihi wasallam wato su ne malamai da mabiya annabi muhammad da ahlul bait kunsa shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace bani isra'il annabawa su suke shugabanci su suke gyara al'amuran amma wannan al'umma ta ka babu wani annabi bayan bayansa amma sai ce malamai su ne magadan annabawa saboda haka annab malamai a cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ba su sifa ta kusanci ta biyayya ga annabawa hmm? irin da ya ba su irin sifofin da Allah ya sanya na annabawa shi yasa wannan yana cikin abin da ake neman ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin salati wannan waɗansu ishtihadi ne na malamai in kana haqqan in kana sawaban falahu ajran wa in lam yakun sawaban falahu ajrun wahid innaka hamidun majid aka ƙara wannan salati da cewa ya Allah kai ne hamid da ani wato alhamid fa'il ne daga alhamd wato alhamd shine a ijtima'u sifatul kamal ala ablaghil wajh tattaruwar wato sifofin kamala a bisa fuskar ta tafi kowanne cika wato Allah shine al-majid bi ma'ana shine al-hamid bi ma'ana al-mahmud wanda ake yabansa da sifofin kamala wanda ake yabansa da waɗannan sifofi yastalzimul ikram yana nufin ta kan cewa yana yin karimci Allah ya fi kowa karimci to shi yasa aka yi tawassuli da wannan sifa ta karimcin Allah wajen Allah ya yi wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka kawo sifa ta biyu sifatul majid majid al majid abinda ake nufi shine wato al martabatul ulya fi shar martaba mafi daukaka a cikin wato girma da daukaka wanda yake da girma da daukaka yayin da ya tashi yin karimci ai ka san ba kamar wanda yake bai san girma ba ko ba haka ba wanda yake shi ya kai wanda yake cikin wanda yake mai girma ne zai iya ne wanda yake zai iya kyauta da duniya ko ba ka wani da aka ce Allah yana yi in ya ce ma wanda zai shiga karshe na dan aljanna na karshe da zai shiga aljanna me Allah zai ce masa ba ce ba ce masa zai kana son kamar a baka kamar duniya ga baki ta ba ya ce a Allah za ka yi min ba kai ne rabbul alamin abu kuma har ni ma za a yi min ba shi Allah ya ce jiki tana da goma kutan kuciyar ta to waye zai iya irin wannan in ba ne? ba sai mai girma to shi ta ce aka yi tawassuli da wa'annan sifofi na Allah guda biyu kuma wata fuska ta biyu shine cewar addu'ar mala'iku da suka yi ma'ali Ibrahim na salati sun kare ta ne da tawassuli da wa'annan sifofi shi yasa sai ya nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya koya da ya koyar da wannan sai ya kawo wannan domin a cikin suratu a cikin suratu hud ya mala'iku suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid ko a gaske ta wasu da wa'annan sufi innahu hamidun majid shi yasa sai ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wa'annan sufi kuma kar mu manta a hadithin Abu Mas'ud al-Badri yayin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya bayyana yaya ake masa salati sai shiru suka ce hatta zananna hatta tamannaina annana lam nas'al har sai da muke buri ina ma ba mu tambaye shi saboda sahabbai an ga an rene su akan kada su rinke ma annabi sallallahu alaihi wasallam kowace irin tambaya sai suka ji tsoro kan ita ma wannan tambayar irin ashe shirin da yayi yana jiran wahayi ne daga Allah saboda haka yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan lafazi da wahayi ne daga Allah kamar yadda ya zo bayanin sa a cikin hadifin Abu Mas'ud al-Badri wa barik ala Muhammad albaraka abin da ake nufi da baraka shine wato ziyadar alziyadatu fil khair kari a cikin alkhairi wato Allah ka kara ma annabi sallallahu alaihi wasallam tilin alkhairi da shi kuma da alayensa wanda yake wanda yake albaraka ita ce abin da yake take bambance take bambance wato alkhairin da ke cikin abu da rashin alkhairinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku haɗu wajen cin abincin sai a sanya muku albarka ba yawan cin bane zai kawo albarka ba yawan abincin bane zai sa ka ka kaushi a albarka da Allah yake sawa kuma shi yasa yake cewa idan mutum zai ci abinci kowa ya ci daga inda yake saboda albarka tana sauka ta sama ne sanan ta albarka ita ake nema abinda Allah ya cire masa albarka sai ga komai yawansa ba shi da alfayya daga mutum Allah ya bashi ƴaƴa masu yawa amma kullum a cikin a cikin duka yake kullum cikin duka yake wani kuma ɗa Allah ɗaya ba shi amma sai ga ya share masa hawaye kullum ya gan shi sai dai ya zama to masa ƙorwa ta aiki to shi ne a mazanci albarka ke yasa koyaushe a cikin abu aka yi so ka nema albarka to a cikin addu'a da muke a cikin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan nema masa albarka shine ɗaya daga shine daga cikin abubuwan da mala'iku suka nema ma آل إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حديث أبو مسعود البدري أقوي زيادة في العالمين إنك حميد مجيد ولا زيادة تائم جنتا لو أتكون صحيح مسلم تجي معنى في العالمين أيوة الله كمر يندى كان أنبت ka ɗaukaka ambaton ali ibrahim fil a cikin talibai baki ɗaya yadda ya zama tutar cewa kowa yana wato ganin darajar annabi ibrahim yahudu suna cewa nasu nasara suna cewa nasu allah ya maganin rigimar ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan wala kin hanif wala kin kana hanifan musulma to haka annabi ibrahim yake to haka ma zuriyarsa to kamar yadda Allah ta yaya da wannan alkhairi da albarka da salati fil a cikin da ali ibrahim fil alami to kai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ala to wannan shine a salatin da ya shahara wajen malamai da as-salatul ibrahimiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya koyar da shi da bakinsa an nawawi ya ce idan mutum ya yi bakance cewa zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da salatin da ya fi kowanne albarka da salatin da ya fi kowanne falala to bilittifak da wannan salatin zai in yi wannan salatin ya yi ya cika bakancinsa in bai yi wannan ba kuwa to baina baina amma in yi wannan bilittifak ya cika bakancinsa domin shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kansa ko babu wani salati wanda ya fi shi duk wanda ya da'awar wani salati ya fi wannan salatin to wannan ya tsare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da'awar cewa nasa ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un ya yi da'awar cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a mafarki ko kuma ya ya yi da'awar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukashafatan mu'ayanatan ya bashi kuma ya yi da'awar cewa ya fi na wannan to wannan hakika kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wanda zai faɗi wannan sai wanda bai baya ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kullatul arab in larabci ne ba wanda ya kai su amma sun ga wannan aya ta annabi da Allah ya saukar sun fahimce ta cewa ana nufin aisa ana umarnin su salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka haɗu suna tunanin yaya za su duk da a majalisi suka yi wannan tattaunawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka fitar da wannan tambaya to yaya za mu yi sannan shi kansa salawatullahi wa salamu alai bi abi huwa wa ummi salawatullahi wa salamu alai sai dai jira wahayi ya zo masa sannan ya bayyana mashi a cikin sauran na ganin za mu tsaya a nan wajen sauran hukunce hukunce da suke da alaka da wannan a salati annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai hukuncin sa sawa'un a rayuwa da kuma mai hukuncin sa a cikin sallah da kuma sauran masail da wanda suke da alaka da shi insha Allah za mu darasin mu na mako mai zuwa ثم دخول علوم الاسلام الايه عنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك